gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Assalamu alaikum masu sauraro shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yame na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio za a kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Sarfil Hashin Gumel. Da ni Amina Buhari Auna. To a duk ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan siyasa shugabanci na gari inda a yau ma goma ga watan Afrilun shekara ta 2019 za mu tattauna da wani babban bako ɗan jam'iyyar PDP. Haka ne Sarfilu, to bakoncin wa muka samu a zauren mu na yau da gobe. To sunana Umar Sani. ni ne mai magana da yawun alhaji atiku abubakar ɗaya daga cikin mu takwas ne mm. a cikin masu magana da yawunsa a kan harkokin neman shugabancin ƙasan da ya yi mm. sannan na taɓa riƙe mukami na mai ba mataimakin shugaban ƙasa shawara alhaji na sambo mm. a matsayin mai ba shi shawara akan harkokin 'yan jarida wato lokacin yana mataimakin shugaban kasa lokacin yana mataimakin shugaban kasa mm. ah, har ma lokacin da yake gwamna Eh, daga gwamnan muka taso muka zo mataimakin shugaban kasa so shekara na takwas hmm. muna aiki tare da shi ikon Allah eh alhamdulillah to duk da yake yanzu zaben ya zamu ce zabe ya wuce amma kuma har yanzu dai akwai maganar cewar har yanzu kuna kotu da ko hmm, to ai zabe bai wuce ba <laughs> to bai wuce za a ce ba hatta da har yanzu kuna kotu akwai jita-jita cewar kamar wai PDP ta janya karan da ta kai kotu babu wannan magana ah, na farko shi tsarin zaɓe na ƙasa najeriya mm. yakan fara ne daga primary election mm. wata zaben fidda gwani mm. daga nan yakan kare ne idan an shigar da kara kotu yakan kare a kotun da doka ta ba da cewa a nan zai iya karewa misali idan ka tsaya kana neman sanata ne ko member na house of reps ko mm. baya wuce uh, kotun kotun uh, appeal court watan mm. kotun daukar kara mm. to shi na gwamna da na shugaban kasa yakan kare a supreme court watan kotun koli na kasa nan ne yake kare so idan ya kare a nan wajen kuma to sai kuma allah isa ba kuma zuwa ko ina wato ta zama kotun Allah isa <laughs> haka to yanzu dai kuna kotun Allah isa kenan to muna mun dai fara tukuna an fara ba kai wani mataki ba kai ba ba eh, an kai ga dauke mm. an kai dauke kotun dauka kara haka amma ba mu kai wancan ba tukuna eh akwai jita-jita mutane da man suke ta cewa wai PDP za ta janye daga kotu karin da ta yi har ma akwai waɗanda suke cewar Atiku Abubakar ya fito ya yi wa shugaban Muhammadu Buhari ta yin murna da lashe zaɓe shin gaskiya ne wannan jita-jita ne kuma ka san a irin wannan eh, eh, yanayi da muke ciki jita-jita wani lokaci yakan hmm. ɗauki daman komi amma ai idan ba za a shigar ba pdp ba ta taba cewa za mu shigar da kara hmm. kuma ta zo ta ce mun fasa shigar da kara ba ko kuma za mu janye kara hmm. idan ba za a shigar ba tun daga farko za a ce ba za mu shigar da kara ba kuma in an tuna a lokacin shugaba goodluck jonathan a da aka ce ba za a shigar da kara ba ai ba a shigar ba to wannan karon an ce a'a ba a yarda da sakamakon zaben ba saboda sakamakon zaben akwai matsaloli a cikinsa saboda haka muna son a kai kotu a bayyana matsalolin nan sannan a tabbatar da waye ainihin gaskiya mm. ya yi nasara a wannan zaɓe. Wa mutane suka zaɓa. Wa mutane suka zaɓa. Mm. Shi ne kawai ba wai an kai kotu ne don Atiku yana da matsala da Buhari ko kuma mm. akwai wani matsala tsakanin jam'iyyar PDP da jam'iyyar APC. A'a idan aka yi zaɓe daman kamar buga kwallo ne dole ne ɗaya ya nasara ɗaya kuma idan ka ga an cewa ai ba a kada kai ta yadda ya dace ba ai kana iya shigar da kara ka ce a'a wannan kwallon da muka yi wannan sakamakon ba daidai ba ne hmm. kuma akwai watan fifa za su iya dubawa su ce eh lallai wannan ba a yi daidai ba a sake wasan ko kuma a'a an ba ku amma wa'anci an ci su tara ko an yi duk yana iya faruwa amma dan ba ba kiyayya bane haka ne to duk da yake da cewar mun san cewa akwai abubuwa da suka faru lokacin zaben shugaban kasa eh. duk mun ba da rahoto akan abubuwan da suka faru to cikin abubuwan da suka bar menene janyo wa PDP hankali ce wannan zaben sai an je kotu ba a yadarci ba akwai abubuwa da yawa hmm. da ya jawo wannan na farko ba a taɓa samun zaben da sojoji suka yi rawa da tsaki kamar irin wannan zaɓe ba kuma watan inda ma suka fi yin rawa da tsakin shine inda pdp suka saba cin zaɓe da ɗumbin yawa a ƙasa kamar a jihar rivers pdp tun da aka fara pdp takan samu miliyan ɗaya da wani abu a nan wajen a jihar delta a nan ma an yi an samu a jihar akwa ibom da dai irin waɗannan kasashen da pdp ta saba ci da yawa so ita kuma inda eh, jam'iyyar apc ko kuma za mu ce ampp kafin a zuwa ya haɗin gambiza ta saba ci eh, su kuma ba su cika matsawa ba a jihohin misali sun saba cin jihar borno ba su matsa ba sun saba cin jihar yobe ba su matsa ba sun saba cin jihar kano ba su mm. matsa ba saboda haka duk jihar da suka saba ci ba matsa ba an samu irin wa'annan da jihar katsina an samu irin wa'annan ƙuri'un miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu miliyan ɗaya da dubu ɗari hudu dubu ɗari takwas dubu ɗari hudu da wani amma can inda mu muka saba ci sai aka je aka dakile aka hana komi tafiya aka aka ce lallai zaben nan sai aka sa sojoji suka dinga tare duk abin da za a yi suka hana yi wani lokaci har ma an gama zaben akwai ƙananan hukumomin da ba a yi zaɓe ba na shugaban kasa. Ba an zo daga baya an yi ba? Ai ba shi da wani amfani domin zaben da aka yi ba zaben shugaban kasa ba ne. A wannan ƙananan hukumomin ba a yi zaben misali eh, eh, 'yan majalisan Eh, wakilai ba na wakilai da na da na da tawa ba hmm. to kuma sannan ba a yi na shugaban kasa ba amma dole aka dawo aka yi na wakilai da na da ta babu na shugaban kasa domin ba a samu an yi ba hmm. a lokacin da ya kamata a yi saboda haka an samu banda wannan misali akwai watan babban abin da aka ce a rika amfani da shi wanda shi ake kira card wannan card ɗin yawanci ba ya amfani da shi ba an yi amfani kuma an saki katuttuka na zaben da mutanen da ba su karba ba an ba wa'yansu sun je suna ta zaɓe da shi. To yanzu akwai kwararin shaidu akan duk wani abin da gaba cewa. Duka ai yana cikin ƙarin da aka shigar. Hmm. Kuma akwai babban maganar ma da ake yi wanda shine yanzu ya ɗauki wa yawan maganan shine akwai sakamako da aka samu wanda ya fito ne daga watan ban san yadda zan kira shi saba na inec inda ya nuna cewa jam'iyyar pdp ta lashe zaben da miliyan goma shi ita jam'iyyar apc na da miliyan goma misali da, bambancin miliyan ɗaya da dubu to wannan abun an same shi kuma yana cikin ƙaran da lauyoyin pdp suka shigar kotu yana cikin abin da za su bayyana ma kotu ta yadda suka samu wannan abin da kuma yadda aka yi aka samu wannan meye hujjan mm. su da suke ganin cewa wannan shine cikakken bayanin zaben duk yana cikin abubuwan da aka shiga so saboda haka idan an samu irin wayannan bayanai akan zuwa akan je gaban kotu kuliya a yi bayani domin a tabbatar ma kotu cewa eh lallai wa'annan bayanan da aka yi su ne gaskiyan al'amarin da ya faru a lokacin zaɓe saboda haka ana kira ga kotu ko ta rushe zaɓe a mm. sake sabo ko ta ba wanda yake kara ko kuma ta ɗauki matakin da ya kamata za a nuna adalci mm. wanda kuma duk yana cikin tsare-tsaren da aka shigar a kotu haka ne to akwai kamar inda kai magana wannan sakamakon na akwai sakamakon zaɓe ina ji shi kake magana cewar pdp ta samo shi ya nuna cewar atiku abubakar shine ke gaba da shugaba muhammadu buhari a wannan sakamakon tuta ina a na ta samo shi pdp ta samu a yanzu ba zan zauna a cikin wannan studio na ina gaya maka <laughs> ga ta yadda aka samo shi ba mm. abin da yake gaban kuliya yana gaban kuliya a wannan lokaci pdp mm. lauyoyin pdp suna nan za a yi musu tambaya mm. kuma za su ba da amsa so abin da yake cikin kotu yana da kyau mutum ya yi hankali wajen ba da bayanin shi domin kada ka je kamar kana yanke hukuncin abin da ma ba a tattauna ba. To kan mu saka cikin matsala a nan. <laughs> To duk da haka dai zamu dai ci gaba amma za mu gaya masu sauraron mu cewar idan lokaci ya ba mu dama za mu buɗe musu layan waya domin ku kira ku bayyana mana ra'ayi ko kuma kuma da cika yi wa baban bakon mu tambaya akan duk da ke na san kowa yana da tambayar da yake sanyi. Amma ku ai akwai tambayar da saka mana. Mun ma saka tambaya a Facebook ne ko? Eh. eh sun ba da ansa duk da ita ma za mu karanta karanto wasu daga ciki tambayoyin da suka yi daga shafin facebook kuma za mu daga waya idan lokaci ya ba mu dama ina son na sanar da ku a kan wannan to yanzu muka koma da farko ya kamata a ce mun tambaye ka cewar me ma ya kaka america abin da ya kamata mu fara da eh, gidan kenan su san cewa me ka wasu ma tambaya ko to ai ba su tambaya ba watan idan aka yi harkan zabe aka yi a goyirin wannan maya mm. to yana da kyau mutum ya yi kokari ya samu dan hutu ya huta kan mm-hmm. shi ya kwanta tukuna mm-hmm. ko wannan shirin naku in kun za ku min shaida ba wai ni ne na nema a kira ni a zuwa a tattauna da ni ba yawa da kuka ji na america kuka ce mm-hmm. in zo in yi ma mutane jabi saboda haka ni na zo yin hutu ne haka ne haka ne ba muka janyo ka muka ce kaɗan zo ba gana ba wannan gaskiya ne to mun gode kwarai da gaske da wannan zuwa da kai kuma da wannan ma ziyara da ka kawo mana To Amina don duba mana Facebook mu gani. mu fara da jin amsoshin tambayar da muka mako a shafinmu na abota wato Facebook. Inda muka ce a yau shirin yau da gobe zai karɓi bakuncin dan kwamitin kamfet ɗin Atiku Abubakar Umar Sani wanda yake tsohon mai baiwa tsohon mataimakin shugaban kasa na madisan shawara kan harkokin labarai. Menene tambayar ku gare shi ga kuma yadda kuka amsa mana. to duk da yake dai ka ba da wani ansa na duba wannan ansar wani mai tambaya da yi daga abdul mutallib mande magarya ya ce yau daga ina mika saƙon gaisuwa zuwa gare shi shin wani tanadi suka yi na bangaren shari'ar da ke ta faru su da bahari to duk da yake da yayi bayanin me ake ciki a maganar mm. shari'a akwai wani karin bayani da za ka yi mana akan wannan babu wani karin bayani domin abin da ya shafi kuliya na faɗa cewa ba abin da za a zo gidan rediyo ana ta bayani ba ne mm. eh, tunda abubuwan nan ana yin su suna fitowa kuma kowa zai ji in dai kana kasa najeriya ko me ake yi kai ko ina kake a duniya za ka ji me yake faruwa abin da ya shafi mm. wannan shari'a tunda abin yana gaban kotu ne saboda haka ba wani karin bayani da zan yi haka ne to shi kuma wannan mai tambayar na gaba aliyu bin abubakar ya ce me yasa ba za ka bai wa Atiku shawara ba ya tsaya a takarar shekara ta 23 ne? Shin zai ma tsaya takarar shekara na 23? Uh, wa ai kana ba mutum shawara ne. Mm. Uh, idan yana idan an yi adalci abu ya ga kuma ya faɗi inda ya faɗi ya kuma yadda cewa ya faɗi mm. kuma ya gamsu da zaben cewa lalle ya faɗi ai ba sai mun ba shi shawara ba mm. shi ma cikakke ne mai hankali zai gane zai ai da shugaba goodluck jonathan ya ga lalle ya faɗi zabe kuma ya yarda cewa ya faɗi zabe ai ba wanda ya ba shi shawara shi da shi ya ce na yarda na faɗi zabe kuma ya taya buhari muna to a wannan karan bai yarda ya faɗi zabe ba kuma yana ganin cewa shi ne ya ci zaben nan kuma yana ganin yana so ya bi hakinsa idan mutum yana bin hakinsa ya zama laifi a ce mishi lallai sai ya janye ya haƙura sai wani lokaci ko kuwa yana da kyau ya bi hakinsa wannan shine maganar da ake yi haka ne to akwai jafaru umar muhammad shi kuma ya ce tambaya ta ita ce mai zai hana atiku ya haƙura da nasarar da shugaba buhari ya wato ya samu ya tallafa masa wajen kawo shi gaba a arewa da najeriya baki daya wato ya ya taimaka haɗin kai kenan a ce da ƙasar gaba idan ka ce mutum ya samu nasara to ka yarda da cewa lallai zaben ya yi wukin. to na farko tambayar shine ya yarda da ya samu nasarar ai da ya yarda da ya samu nasarar da ba zai kai kara ba mm. saboda haka bai yarda da nasarar ba ne shi yasa ba zai ba da haɗin kai ba yanzu ai ya ba da haɗin kai a da da ya yarda da nasarar shi ai ya ba wai shugaba buhari ya kada atiku a zaben fidda gwani a jam'iyyar apc kuma atiku abubakar bai fita daga jam'iyyar ba mm. ya tsaya ya bashi haɗin kai kuma sun yi aiki tare saboda haka a yanzu a wannan karo mm. bai yadda cewa shi ya faɗi ba kuma yana da dalilansa da ya sa bai yadda ba saboda haka in bai yadda ba bayan hmm. da za a yi kuma ya ce zai je bada haɗin kai in ya bada haɗin kai ya zama ya yadda kenan haka ne to bari mu gayyato wasu masu sauraron mu da kan waya to yanzu za mu buɗe layin wayar mu domin ku kira ku yi wa bakon namu tambaya kada a manta lambar da za a kira ita ce b sifili biyu b sifili biyar b shida biyar biyar a fara sa alamar tarawa da plus da ɗaya sannan a jero lambobin amma da farko bari mu ɗan shakata da wannan waƙar. wanda bautar zuciya da ba ta tserarwa ya zana tara abincin da ba ni cinyewa ya zana gina gida wanda ba shi dorewa ya zana tara tufafin da ba ni sanyawa ya zana dasa hasashen da ba shi dorewa ya zana shimfiɗa daula da ba ta dorewa ya zana ɗaura majanyin da za ya sun cewa gidana da za ka ɗauki zance na da ka yi gyara kafin agin cire kwana. bautar zuciya da ke halakarwa abin hawa na ya zarci na hawan kowa rigar sakawa ta zarci ta jikin kowa gami da takalma sun fi na kafar kowa dangi agogo na ya fice na kowa daidai da zobe na ya fi hasashen kowa hata da biro na alkalam na zannawa gidana na za ka dauki zance na wallahi da an gyara da tsakiyar rana gidana dubu na gina tanadin wajen kwana ciki da falo dubbai daban-daban dana dan tanadi na talauci da ke tsumin rana sannan in kaucewa idan duna da ke bina in ban da sawaye na ga masu bikona an ɗauki duniya mai tabbata gidan kwana gida ga mai burin rayuwa gidan gona gidana da za ka duba zance na wala ya Allah da ka cikan muradina to ma da lagashi mun dawo baya kafin mu daga wayar mu to ga dai wayoyi suna ta sun fara sun fara shigowa bari mu ji wasu waye kuma akan layi ko me kuke son ku sani game da zaben da ya gabata ko kuma game da kwamitin kamfen na tsohon mataimakin shugaban kasa kuma tsohon dan takarar shugaban kasa alhaji atiku abubakar to da farko mun sami kira wane ne akan layi na Habibu daga Imo State, mazaman dan Sokoto. Mm. To Habibu menene tambayar ka bakon namu? To abin da tambaya ta ga shi mai ba mate mai ba mm, Atiku yawon Atiku mai abin nan. Tambaya ta gare shi mm. yanzu suna da um, suna da hakikanin tabbacin cewa kudanci ne fa suke da ƙuri'u sannan arewaci mun fi su mun fi ƙuri'u an yi buhari ya fi ƙuri'u sannan yawan to kama ya katsa ya na maje amma na gada ya ma fahimci abin da kake nufin ga karasa wato arewa ta fi ƙuri'u sun fi yawa arewa ta sun ce a kan kudu mun fi yan kudu yawa Bi da arewa mun fi 'yan kudu yawa. Yana cewa yana ganin kamar shi kudu ya samu ƙuri'u da yawa. to bai samu gurgu arewa mun yawa saboda kudu sai a ga to mana habibu bari to an sama tambayan ka to mun gode kwarai gaske bari ya samu lokaci ya mai mana habibu na farko ina so in sanar da kai cewa ah, ah, maganan yawan ƙuri'u ba shi bane ah, shi mai neman takara yana samun ƙuri'u a ko'ina ne mutanen da ke son shi sukan fito ba wai duk mutanen arewa bane suka zaɓi buhari mm. balantana ka ce wai yawan ƙuri'an arewa ya fi na kudu kuma ba duka mutanen kudu bane suka zaɓa tiku mm. saboda haka mutane na neman ƙuri'a ne inda suka ga za su samu ƙuri'a mm. babu wani kudu ko arewa kuma shi abinda da atiku yake bayani a kai shine a arewan ma akwai jihohin da shi ne ya ci zaben an murɗe ne saboda haka in aka dawo mishi da ƙuri'unsa mm. shi ya ci zaɓe ga baki ɗaya to shi ne babban magana ba wai maganan arewa ko kudu ba. ok haka to akwai wani akan layi daga katsina yanzu haka wani ne akan layi daga katsina kana magana da abdulmalik sabon garin gangara karamar hukumar batsarin jihar katsina to abdulmalik ga babban yana sauraron ka ni dan tambayin da zan mai oh. kamar da alama wannan karin guce wallahi ne to fa ga shi dai bai ba to ga wani da ya katsina ne uh-huh. kuma mun kara samu wani ne ya katsina baban gida abubakar daga nan katsina to baban gida muna sauraron ka to ni abin da zan ba wannan ya gama magana ne gashi na yana magana ko yi magana a bismillah kai muke ji ai to to ina ina ina tunda mai magana da yawun atiku ne eh. ya lallabe ya a buba galadima don Allah ya maida mace da kudin da ya rage na kamfai ka fahimci abin da yake faɗa kuwa? ban san kuɗin da aka ba bu an ba buba galadima kuɗi ne? kuɗin da man abin nan buba galadima ya rage na kamfai eh. don Allah mai da matiku da sauransa ina son tambaye ka ka kana nan aka eh. ba shi kuɗi? <laughs> Ah. ko kai ka ba shi kuɗi? Eto eh, wannan ga dai wani kira nan na shigo mana daga Bauchi wa muke da shi daga jihar Bauchi Assalamu alaikum alaikum salam mu. yawwa sunana Prince Sasi bin Abdullah da ke zuna cikin garin Azaren jihar Bauchi da ke Najeriya to muna jin ka yawwa to so hakika tambaya ta shi yanzu idan idan har a titi ya yi winin a kotu to kenan za a tuntuɓe babu buhari ne su kada kan mulki a titi ya hau kenan ko yaya sunana prince bin abdullahi azari jihar bauchi da ke nigeria wani lafiya ni kan nayi wanda ba wani ba wani tantama daman haka yake idan kotu ta yanke hukuncin cewa lallai ta tabbatar da cewa ba buhari bane ya ci zaɓe ah, wanda ya ci zaɓe a tiku ne dole ya sauka sannan a rantsar da atiku a matsayin shugaban kasa wannan babu wani ja ko ina a duniya haka ake yi so ba ba abin da zan iya da wani dogon jawabi a kai bane to bari mu koma bangaren mu an soshin mu na facebook da suka aiko mana akwai wani amina adam malam madore da ya aiko sako ya ce salamu alaikum ya da gobe ikon allah ku tambaya min babban bako menene dogaran alhaji menene dogaran alhaji atiku abubakar idan ya sai da kamfanin mai na nnpc kuma wata manufa gare shi akan damawa da matasa a gwamnatin na farko zan ce wato akwai tsare-tsare da ake yi ba maganan nnpc ne ake atiku ya ce zai sai da ba hmm. abin da ya ce zai sai da shine refineries refineries su ne kamfanin da eh, suke sarrafa mai hmm. su ne za a saida kuma ba da dogon bayani ba kamfanin aramco na saudi arabia hmm. yanzu su sun sai da ita kwanan nan kamfanonin sun samu watan riba na dala biliyan da sha 111 hmm. saboda wa mutanen da suke sarrafa abubuwan suke yi suna biyan gwamnatin saudi suna samun makudan riba amma na najeriya ba sa aiki duka kamfanonin nnpc da suke najeriya ba sa aiki saboda haka menene amfanin ajiye abin da bai aiki domin kana so ka rika kallon shi ne ya zama abin kwalliya ko kuwa kana so ya ci gaba da aiki mm. ba abin kunya ba ne musamman a ce a najeriya muna da mu ne muke haƙo mai Mm. amma ba za mu iya sarrafa ta ba sai mun aika sai mun je mun siyo man wata kasa mun zo muna saya muna amfani da shi a motocin mu saboda haka dole ne a samu kamfanoni masu aiki yanzu gote na gina guda daya mm. babba a Lagos idan aka hada aka samu waɗannan duk suna aiki aka yi aka suka suna fito ba inda za mu sai mai a kasan waje za mu haƙa man mu mu sarrafa shi mu yi komi da saboda haka ba wai atiku da ya ce zai wannan ba wai yana so ya sai ba wai ya ce zai sai da shi bane ga abin nan ga 'yan wata ƙasa 'yan najeriya din nan ne za su saya mm. kuma masu arziki ne kuma za su sarrafa shi kuma za su samu riba haka ne kamar misalin da kai da saudi cewa ta sayar da kamfanin kuma yana ci gaba sosai akwai labari da yawa a najeriya akan sayar gwamnati kan sayar da wasu ta amma kuma sai a ce kamar ka sai da akuya ta dawo tana ci mazana wato an meka shi akwai kamfani da aka sayar kana ganin hakan zai yi tasiri cewar a sai da shi tukunna a watan abin da muka dade muna yi hmm. zan ba da misali ga kamfanin watan waya hmm. da abin da muke da shi sunan shi nitel nitel din nan layukan da ke nitel dubu ne wanda bai ishi kasan ba ma kwata-kwata hmm. sai gwamnati ta sai da hannun jari ta ce mutane su shigo su yi yadda suke so da waya ta sai da hannun jari kuma yanzu ko a ina kake za ka yi waya su ma suna samun wannan albarkacin wannan abu suna waya yanzu har muna ana ansa su a boa da sauransu <laughs> saboda haka ya kaga sai da hannun jari ya sa kowa yanzu mutanen da ke da waya a najeriya wajen miliyan 80 ne abin da mm. aka iya wato kaga a da layi kawai guda dubu ɗari hudu ne sai ka je na ma sai kuma ka yi layi in ka yi layi wannan ya gama magana wannan kuma a gidan mutane yake zuwa amsa waya amma wani sai ya ce wannan kurin ci gaba na zamani ne eh, zai iya zama ci gaba na zamani amma ba ko ina bane zamani ya shiga mm. kuma zuwan abin a lokacin da ya zo a wannan zamanin ai ba ko ina bane a lokacin ya je saboda haka sai an samu masana da kuma masu dabaran sanin wannan abu shine za su shigar da shi in ba haka ba sai ka shi akwai kasan da babu waya har yanzu eh, saboda haka ba maganan ci gaba kawai na eh, zamani ya fito da abu amma ina samun shi ba to mu kuma matasa fa menene niyyar shi ya yake so ya dama da mu matasa a cikin gwamnatin shi inda a ce ya ci ko kuma a ce ya ci a kotu na farko a duka kamfen din da Alhaji Atiku Abubakar yayi ya zazzagai ƙasa ya ce gwamnatin shi idan allah ya da na farko abin da zai fara yi shine matasa za su samu kashi talatin na gwamnatin sannan mata za su samu kashi arba'in mm. ah, banda wannan kuma ya yi alkawarin cewa zai fito da hanyoyi mm. da za a samu ayyuka sama da miliyan goma sha biyar wanda duk matasa ne za su samu wannan aiki. Haka ne, kaba kina son magana ko? Oh, an ce mana um, um, ga kira na shigowa daga Maiduguri. guda ɗaya, eh, bar mu ƙara daga waya guda ɗaya daga Maiduguri. Wani ne a Maiduguri? Kun daga waya kuma ina magana kuma kuna magana daban a rediyo. To, to fa ai. Ai mana afuwa. To, a mana afuwa. Ya sunan malamin? Ya sunan malamin? Oh, to fa, ya goce kwarai da gaske. Allah sarki wato ya daga daga wayan ne aka ajiye shi aka ce kafin mu karasa magana kuma a sako mana shi layin mm. abin da yake magana kenan to duk da yake daga lokaci ya kama na zamu ci bakin daga wayan mu kenan a yau zamu mm. sai kuma gobe idan Allah kai mu zamu ba ku dama ku kira ku to amma kafin mu yi sallama kana cewa Atiku ya ce zai ba mu matasa kashi 30 cikin eh, a sa. Eh. na ce zai ba da kashi 30 mm. bisa ɗari na mutanen da zai ɗauka a aiki ba ma wai aiki ba a mukamai da zai ba su na biyu ya ce zai ba mata kashi arba'in so kaga za a samu wajen kashi saba'in wata dattawa za su cika gurbin da mm. kashi talatin saboda haka ai ya yi kokari mata matasa ne ga kuma maza matasa so kaga kashi saba'in ya tafi wajen matasa to madalla masu sauraro a nan muka kawo karshen wannan shirin namu na yau a madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni daniel brown da injiniyan mu na yau ta yau um, zainab abdulrahman da abokin aiki na da ya taya na gabatarwa sarfila hashin Kuma da kuma bakon mu na yau eh, umar sani ni amina buhari auna daga nan birnin washington dc nake cewa mu huta lafiya Da ake kira da kumurci, Ubangida na bisa karkashin tunanina, ya fi mujin kansar nasa a tunanina. Ubangida.